Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Afirka kan mita da 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a. da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya kaka haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya yau Alhamis sha biyu ga watan Disamban tara Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar na safe kenan a Ghana wato karfe sha biyun dare a nan Washington DC da farko ga kanin labarai. Shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a dokar da ta bayyana addinin Yahudawa a zama wani sashe na tsarin zama ɗan ƙasa na musamman a Amurka tare da manufar kawar da yawaitar kyamar Yahudawa a jami'o'in ƙasar. Ƙasar Amurka ta yi matsayar amincewa da buƙatar Iran na musayar fursunoni. tun sa'adda da kasashen biyu suka yi musayar fursunoni a zurich a ranar asabar an saki gwamnan nairobi babban birnin kasar kenya da aka kama bisa tuhumar laifin yiwa tattalin arziki to annati lamarin da ya sa manazarta ke zargin ba da gaske shugaba ta yake a yaƙi da cin hanci da rashawa ba kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar nijar wasu 'yan ta'adda sun kai hari jiya a sansanin sojan inates na kasar suka hallaka sojoji da dama A Najeriya kuwa kungiyoyin ma'aikatan samar da wutar lantarki ne suka tsinduma yajin aikin gama gari ko menene bukatar su. ma'aikata su an basu a baya wurin biyan haƙoƙinsu a kowane ƙarshen wata idan distribution company suka tara kuɗi akwai kaso da cbn ke ɗauka akwai kaso da ake ba jankos akwai kasan da ake ba tcn da haka haka su ma'aikata su ne daga baya Sannan muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya kuma ga labaran duniyar. Dokar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar ta bayyana addinin Yahudawa a zaman wani sashe na tsarin zama ɗan ƙasa na musamman na da manufar kawar da yawaitar kyamar Yahudawa a jami'o'in Amurka. Wasu manyan ƙungiyoyin Yahudawa sun yi marhabin da murna akan wannan matakin. domin kuwa jami'o'i na iya rasa kudaden shiga daga gwamnatin tarayya idan ba su kawar da nuna bambancin da ake yi wa yahudawa ba a makarantunsu to sai dai wasu kan suna ɗari-ɗari da matakin na gwamnati da zai iya kawo rabe-raben kabilanci haka kuma suna fargaban zai iya haddasa cikas ga 'yancin faɗar albarkacin baki a makarantu wannan muhimmin daftari ne da muke sanya wa hannu a yau in ji trump a wajen bikin nuka a jiya laraba sa'ad da yake bada sanarwar dokar a fadar white house tare da magoya bayan yahudawa Rabi Abraham Cooper na cibiyar Simon Wiesenthal babbar kungiyar kare 'yancin Yahudawa ya bayyana dokar a matsayin muhimmin yunkuri na shugaba Trump da zai samar da kyakkyawan yanayin karatu ga ɗalibai Yahudawa da ake nuna wa kyama a jami'o'in Amurka. Kasar Amurka ta yi matsayar amincewa da bukatar Iran na musayar fursunoni tun sa'ad da kasashen biyu suka yi musayar fursunoni a Zurich a ranar Asabar ta hanyar shiga tsakani na kasar Switzerland. Ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif na daga cikin jami'ai da dama da suka yi na'am da kudurin karin musayar fursunonin da Washington biyu bayan musayar ta Asabar sa'ad da Iran ta sako malamin ba Amurke dan kasar China Ziyu Wang wanda Amurka ta yi musaya da sakin masanin kimiyya dan kasar Iran masud Suleimani. zarif ya wallafa a shafin twitter a ranar litinin cewa bayan samun dan kasar da wato bayan samun dan kasar mu da ake tsare da shi a makon nan a yanzu mun shirya sosai da faɗaɗa musayar fursunoni to amma fa lamarin na hannun amurka a wani jawabi da ya yi wa manema labarai a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana fatan musayar fursunonin na ranar asabar zai yi tasiri sosai wajen sako wasu amurkawa da ke tsare a iran an kama tare da tsare gwamnan Nairobi babban birnin kasar Kenya a makon jiya inda aka tuhume shi da laifin yi wa tattalin arziki to annati na miliyoyin daloli. Wannan da dai alama ce ta karfafa alkawarin shugaban kasar Uhuru Kenyatta na yaƙi da cin hanci da rashawa duk da yake wasu manazarta na ganin tamkar ba da gaske ake ba. An ba da belin gwamnan na gundumar Nairobi Gideon Buti a jiya Laraba kwanaki biyar da kama shi masu gabatar da ƙara. sun ce mbuti da wasu mukarabansa sun mallaki kuɗi dalar amurka miliyan uku da dubu ɗari biyar ta haramtattun hanyoyin ba da kwangiloli da kuma biyan kuɗaɗe to sai dai kuma mai sharhi kan lamuran siyasa haman manyura ya ce mutane da dama ba su ɗauki kamun da aka yi wa mbuti a zaman wani muhimmi ba I think it is difficult to believe they are serious. Seeing as it were, there are no convictions. ya ce ina ganin da wuya a iya yarda cewa da gaske suke la'akari da yadda al'amura ke gudana har kawo wannan lokaci ba wanda aka yanke wa hukunci kai koma a kammala shari'a ko ɗaya ma ba a taɓa yi ba Ƙararrakin da suka kai kotu kuma kan kwashe tsawon shekaru biyar zuwa shida wannan ba alamu ne na wanda yake yi da gaske a yaƙi da cin hanci da rashawa ba nicholas kimanza wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama da ya kai ƙararrakin da ke da alaƙa da cin hanci da rashawa da dama a kotu ya ce 'yan siyasa da ake yi wa zargin rashawa suna da dabaru daban-daban da suke yi na lalata shari'a. When you get the suspect to court, they either eh, ya ce idan ka kai mutum kotu zai nemi beli ko kuma wani abu ya faru kuma suna da yancin a basu belin da sun fito kuma za su je ne su barkata shaidu da hujjojin shari'a abu na gaba kawai sai ka ji masu gabatar da kara na cewa ba isassun hujjojin gurfanar da su a kotu shikenan sun ci To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. bayyanar rahoton da aka dade ana jira na binciken hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi akan yakin neman zaben shugaban kasa donald trump na shekara ta 2016 ya bayyana babbar baraka a cikin gwamnatin akan asalin binciken haka kuma ya haifar da tankiya tsakanin trump da babban lauyan gwamnati da ke bangare daya da kuma daraktan fbi christopher ray da shugaban ma'aikatar shari'a a daya bangaren rahoton mai shafuka 417 da sufeto janar na ma'aikatar shari'a michael horowitz ya fitar ya bayyana cewa duk da yake hukumar ta FBI ta gudanar da binciken nata bisa doka akan dangantakar yakin neman zaben Trump da kasar Rasha ba tare da wani ra'ayin siyasa ba wasu kananan jami'an bincikenta sun yi kurakurai da dama a yadda suka lura da wani jami'in kamfe duk da yake an yi kudirin rahoton ya kai ga gano binciken da ya raba kan siyasa da ya shafe kusan daukacin wa'adin mulkin trump sai dai rahoton bai yi wani abu mai yawa da zai sauya ra'ayin trump ba cewa hukumar fbi na bin dugadugansa a ƙarshe kwamitin shari'a na majalisar wakilai ya taka matakin farko na jefa ƙuri'a kan daftarin tsige shugaba donald trump da yammacin jiya laraba inda suka fara da zama na tsawon wuni biyu a ɗinke domin nazarin zarge-zargen masu cike da tarihi taron kwamitin na da manufar yin nazari da kuma 'yan gyare-gyare ga daftarin biyu na tsige shugaban ƙasa da 'yan democrat suka gabatar a ranar talata daftarin biyu dai sun tuhumi trump da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma yin katsalandan ga aikin majalisa a akan dangantakarsa da ukraine ba ana nufin canja daftarin ba sai dai akwai yiwuwar 'yan democrat su aminta da duk wani gyara da 'yan republican da ba sa goyon bayan tsige trump za su kawo tuni da 'yan democrats din suka amince da kalaman da suka kunshi shafuka tara da suka ce trump ya aikata cin hanci ya kuma tozarta kasa sa'ad da ya buƙaci ukraine da ta binciki joe biden a zaben amurka na shekara ta 2016 'yan republican marasa rinjaye ba su da ƙuri'un da za su iya kawo canji ba tare da goyon bayan wasu 'yan democrats ba. A gaida Murtala Faruk sanyi na da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. sai kuma rahotanninmu yayin da kasashen afirka da dama suke ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan ta'adda a jamhuriyar nijar an kai wani kazamin hari jiya talata a barikin sojan inates na yankin tilabere da ke iyaka da kasar mali harin dai ya yi sanadiyar mutuwar gwamman sojojin kasar wasu da dama kuma suka yi batan dabo lamarin da ya sa shugaba yusuf muhammad ya katse zaman taron da yake halarta a ƙasar masar domin komawa gida sai dai har yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin da ke a matsayi na biyu da aka kai a cikin kwanaki biyu kacal akan iyakar Nijar da Mali. Wakilinmu na Yamai munu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Le détachement du poste militaire de reconnaissance d'Inates, proche de la frontière avec le Mali, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des terroristes lourdement armés, estimés à plusieurs centaines. ɗaruruwan 'yan ta'adda ne ɗauke da manyan bindigogi da motoci masu silke da waɗanda ke ɗauke da bom suka kutsa barikin sojan inatasi da ke gundumar ayoru a yankin tilaberi kan iyakar nijar da mali inda aka shafe awoyi akalla uku ana ba ta kashi daga karfe uku na rana zuwa shida na yammacin talatar da ta gabata kafin isar wani ɗaukin da aka aika in ji wata sanarwar da daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a a ma'aikatar tsaro kanal bubakar hassan ya karanta a gidan talabijin mallakar gwamnatin ta Nijar. Sanarwar ta ci gaba da cewa sojan Nijar 71 ne suka hallaka wasu sha biyu suka ji rauni yayin da wasu waɗanda ba a bayyana adadin su ba suka yi ɓatan dabo. Sannan sanarwar ta ce an karkashe 'yan ta'adda masu tarin yawa sai dai ba a faɗi yawansu ba. a take aka bi sawon waɗannan mahara da aka ce sun nufi iyakar wata ƙasar da ba ambaci sunanta ba mummunar ɓannar da wannan hari ya haddasa ta sa shugaba isu muhammadu katse taron da yake halarta a ƙasar egypt inda shugabannin ƙasashen afirka ke tantauna batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro da ci gaban wannan nahiya wannan shine karo na biyu da 'yan ta'adda ke kai hari a barikin sojan inates domin ko a watan yulin da ya gabata ma sun yi nasarar kashe sojoji 18 to sai dai wanda aka kai a shekaran jiya talata shine hari mafi muni da aka taɓa fuskanta a jamhuriyar niger tun bayan da 'yan ta'adda suka kaddamar da hare-hare a kan wannan ƙasa a shekarar 2015. Harin na Inates na zuwa ne a wani lokacin da al'ummomin yankin Sahel ke matsin lamba ga ƙasar Faransa don ganin ta kwashe sojojin da ta girke a wannan yanki da sunan yaƙi da ta'addanci a ƙarƙashin rundunar Barkan wacce suke zargi da rashin hoɓɓasa a yaƙin da waɗannan ƙasashe ke kafsawa da 'yan ta'adda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Madalla gaida Sulemu mana barma da wannan rahoton. To daga batun kai hari a jamhuriyar Nijar kuma sai yajin aiki a Najeriya inda ma'aikatan kamfanin ba da wutar lantarki suka shiga yajin aikin sai baba ta gani wanda ya sa a yanzu haka duk inda mutum ya bi babu abin da ake ji sai karar janareta. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana. injinar wutar lantarki na janareta kenan a wasu sassa da na zaga a Abuja domin tabbatar da yajin aiki da ma'aikatan samar da wutar lantarki suka fara a ranar Laraba bayan sun kwashi tsawon lokaci suna bayyana bukatunsu ga gwamnatin tarayya. Ɗaya cikin jami'an kamfanin rarraba wutar lantarki ga jihohin Sokoto Kebbi, Zamfara da Kaduna, Abdulaziz Abdullahi ya bayyana mini dalilan da ya sa aka shiga wannan yajin aiki. matsalan da ya jawo wannan yajin aiki ba matsala ne tsakanin ma'aikata da kamfani ba tsakanin ma'aikatan union da kuma gwamnatin tarayya ba da kamfanin kaduna electric an kuma babban matsalan da ya sa suka yi shine suka shiga wannan abin da suke nema gwamnati share musu hawaye a kai shine cewa ma'aikata su an basu a baya wurin biyan su a kowane karshen wata idan distribution company suka tara kuɗi akwai kaso da cbn ke ɗauka akwai kaso da ake ba jankos akwai kaso da ake ba tcn da haka haka su ma'aikata su ne daga baya sai an gama wannan kasan sannan ne abin da ya rage sai a ba ma'aikata to shine su shugabannin yan union din suka ce a haka bai yi ba bai kamata a ce su ma'aikata da suke kullum suke wahala suke aiki suke tara wannan kudin sannan an zo rabo kuma a ce an basu a baya ba to sai dai ga wani tsohon ma'aikacin wutar lantarki injiniya Adamu Attahiru ya ce a bisa fahimtarsa ba dukkanin bangarorin samar da wutar lantarki ne suke yajin aikin ba wannan yajin aiki da kamfanin ma'aikatan distribution suka yi bai shahi transmission ba bai shahi generation ba su ba su yajin aiki amma yanayi ya kawo su generation masu kirkiro da wuta ko kuma masu ainihin samar da wutar lantarki suna samar da ita ne su tura ma transmission transmission su kuma suke tafiyar da ita zuwa ga distribution su kuma su raba ga masu shan wutar lantarki to amma sai zamana in waɗanda suka samar da ita suka samar da ita suka turo ma waɗancan masu raba ta kuma ba su ɗauka saboda haka abin zai cutar da na'urorin wutar lantarki don haka dole sai su kashe har sai sun sasanta takaddama tsakaninsu da ma'aikatansu da suka sasanta sannan ne za a iya ya dauko wutar wutar tana nan to wanne ne na gwamnati a ciki na gwamnati shine transmission TCN shine na gwamnati amma wancan an sai da su ne ga yan kasuwa to da gaske ne cewa in suka kashe na'urar su sai ta yi awa 24 sannan ta koma ta fara aiki eh yana daukar lokaci gaskiya idan aka yi shotin down amma ga tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani ya ce ƙasa ta shiga halin kalubale saboda haka yana da shawarar da zai ba shugaba muhammadu buhari ni gaskiya zan yi kira ne ga shugaba muhammadu buhari da hanzari ya baro inda yake domin wannan ba magana ce ta ya ba wani damar ya wani abu ba a kamar yadda shugaban afirka ta kudu ya bar inda yake ya koma afirka ta kudu saboda su ma suna fama da wannan rashin wuta ya kamata shugaba buhari ya dawo ya hanzari ya dawo ya ɗauki wannan magana da mahimmanci kuma shi da kansa ya dan mataki ya san yadda za a yi a warware wannan rigima barinta a hannun wani minista ko sakatare ko menene gaskiya ba zai haifi mana da mai ido ba domin kowa ya san mahimmancin wuta a kasa Wannan yajin aikin na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dattawa ke yunkurin gabatar da wani kuduri da zai magance babban kalubale da kasar ke fuskanta a fannin samar da wutar lantarki ga al'ummar kasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Matsalolin Najeriya ka san su kashi-kashi babban. Madalla gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe goma sha biyun dare da minti goma sha shida. Kafin mu je ga shirin domin iyali ga wannan somin taɓin. Idan ka ce wa ka dogara da wayar da kan al'umma kamar kana gaya wa duniya ne cewa al'umman nan fa basu ma san cewa cin hanci illa bane sai wai kai da ka wayar da su kowa kuma ya san ba haka bane kamar wannan doka ta public procurement act dokar ka'idodin ba da kwangilolin gwamnati wani idan za a bu wannan doka sau da kafa ta yi tanadin cewa to sai a biyo mu a cikin shirinmu na hanci domin jin cikakken rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya Allah inda ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali mafi muhimmanci sosai shine batun kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wayanda ba su da aiki a samu musu aiki sa'annan batun free education to mu abin da zamu ba da shawara sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri Ke gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar sun ta neman abin duniya wasu kasashe Yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fata an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun ƙarshe a shekara ta dubu biyu da goma sha tara Waiwaya aka ce maganin mantuwa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Batu na farko da ya fara ɗaukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine yunkurin da shugabannin Fulani suka yi na gabatar da wani shiri da suka ce zai taimaka wajen inganta tarbiyya tsakanin Fulani. A wani taro da suka gudanar a Minafa da gwamnatin jihar Niger, Shugabannin Fulanin sun ce za su hana tallan nono da mata da 'yan mata suke yi da suka ce na bata tarbiyya da kuma samar da bara gurbi. Ga abin da shugaban kungiyar makiyaya na Mineta Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa har Zuru ya ce a wurin wannan taro. Magana tallan nono 'ya'yan matan yana ne to yanzu wa mu ma muna da yan sandan mu don yan sakan sun yi mutum dubu goma in baka bari girma da arziki ba baka hana iya tafi tallan nono ba to wallahi duk abin da ya same ka kai ka ja kanka domin hillancin mu ba mu sake da a ci mutuncin hillanci dalilin da zai sa mu hana tallan nono a shari'a musulunci to za a daura maka aure sai an biya sadaki sadakin nan babu wanda zai so a ce uwar shi ta haihe shi babu sadaki duk duniya gaba ko mi rashin kunya ka so a ce mama ka ba sadaki an ka aure ta dan ba sadaki ba aure to sai aka ce kuma wajen daure aure malamai za su zo zauna ce ai salati goma ga annabi a ce to kai miji daga yau da ci da sha da sutura da ba wurin kwana da koyon mata da addini da kare mutuncinta da biyan bukata to kai wani malami gare ka wanda ya ce in ka aure ta ka aza mata kwarai nono ta je talla talla nono akwai kada mutuncin ta ciki to bari waɗa muku haɗarin shi in ba mu ba yanzu ba mai auren gudurwa shekara goma sha shida sha bakwai yarinya mai kyau kyakkyawa ya sake ta ta je ta horma katon banza ya ruga mata ciki ta dawo ta haihuwan ma shege cikin gidanka ta haihuwan ma dan natin cikin gidanka in dai da dan arziki ne wanda uban shi ne ya haife shi tare da uwar shi na sunna akwai dan da zai je ya da shawara a zuwa dauki uban shi saboda haka tallan nono arɗawa babu ruwanmu da wata magana wallahi duk wanda bai hana ɗiye shi tallan nono ba tsohon kan daga shekara hamsin ka gada ma bata ta ta kwana ma kasuwar sai ka sani amma dai matasan yara mata yan mata matan aure to wallahi kulan ku duk wanda bai bari ba billahi lazi mun daura kamarin faɗa da ku to duk da yake fulani matasa mata sun ce sun yi maraba da wannan yunkurin sun ce akwai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna hurera da shirin domin iyali ya hira da ita a garin rijau take cewa in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko ɗaya uba yana kishin iyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta kamar musamman ma a ce matan aure wata namiji zai aure ta daga gidan iyayenta ya ɗauki nauyinta amma da zaran an yi auren sai ya ce mata ya ba ta dama ta ci gaba da tallan fara da nono kan shi ya tatsi nono ya bata ya ce mata ta je ta fita ta saida ba sa ce ne wani namiji idan ya baka masara ko dawa ya baka shi kenan sai dai ka ɗauka kai za ka ɗauka a kwakwalwanka ka kai shi cikin gari a niƙa da kuɗin nonon nan za ka yi niƙa ka yi cefane sabulu an rashin lafiya ya kama da shi za ka yi kuma wani lokaci shanakai ma sukan yayi ba nono a hakanan sai dai ka je ka yi sodore ka siya nono a hakanan kuma za ka saida ka je ka mishi cefane ka ci da shi ka ci da 'ya'yan shi sannan ka ɗauki wani lalurorin ko wani tafiya ko wani iyaye ko wani hidima hakanan ya tashi duka alfura da nonon nan ne za ka yi wannan hidiman kaga ko wata wata idan har bata da wannan ƙarfin idan ba bata kai zuciyanta nesa ba sai ka ga tarbiyyanta ya lalace su ma suna da laifi akwai wanda ma ko masara ma bai ba matar shi idan ya tatsi nono ya bata shi ne nan za ta siya masara ta nika ta yi cefane ko ko dai duk wani dai abin da za a ci a cikin nonon nan ne wani ma bai ma da nonon a haka nan matar shi take rufa mishi asiri amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda ta yi da wanda ba ta yi ba ma duka an yi jam'i an bata mana suna kuma ni abin ma ya ma bata man rai A wannan shekarar ne kuma aka gudanar da babban zaɓe na ƙasa a Najeriya da ya haɗa da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da kuma na gwamnoni. Yayin ɗauko muku rahotannin zaɓen ne muka yi wani taro na musamman domin nazartar ƙalubale da mata suke fuskanta da nufin ganin an iya samun ƙarin mata da suke shiga harkokin gudanar da mulki. ga kaɗan daga cikin abin da matan ke cewa. Sunana Hadiza Sanda Umar gaskiya na yi farin ciki da Allah ya kawo ni wannan zama. saboda muna daga cikin mata da muke da bakin cikin abin da ike tafiya a ƙasanmu Najeriya. Tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai. Saboda daga zaran an ce baki da kuɗi, to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi. In dai baki da kuɗi, baki da uba, baki da wanda ya tsaya miki, to daga an shiga wani kwana an gama da ke. To tun daga nan ake zub da mata. to daga nan ne matsalar mu da Najeriya mata za mu tashi mu ce ba mu yarda da delegate ba to da za mu samu yanci saboda mu muke da vote din a matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su sai suka kawo maganan delegate to daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata ko kina da shi ko baki da shi daga an shiga kwana an gama da ke saboda baki da capacity baki da kuɗin da za ki iya ba waɗannan delegate to daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa a cikin bayanan da muka yi mun taɓo batutuwa da dama bari in faro da wannan batu na ba mata kashi 35 cikin 100 ina da tambaya guda ɗaya akan wannan batu muna so mu zaɓi mata domin suna mata ko kuma muna so mu zaɓi cancanta demokradiyya muke Hajiya Yusuf. <laughs> Ni ga ina kira ga mata, ya kamata mu abin da ya kamata. yadda kika ce kamar yadda na rubuta a nan na rubuta tantancewa kin ga yadda aka zance mace babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun daɗe muna yadda da shi shine ake cawai mata ba sa taimaka mata ƙarya ne da kika je ofis kina neman wani abu kika tadda mace sai bata taimaka miki ba a ita matsayinta na ya ce da ba ta da niyyar taimako ba a matsayinta na mace ba kin ga aka yi abu ɗaya inda muke samun matsala sai mace ɗaya ta yi abu ɗaya duk sai a shafa mata gaba ɗaya namiji zai abu shi kanshi kawai yayi ba zai shafi dukan mazajen ba idan muka samu wani abu mace ba taimaki wani abun ba sai ki ci ah, a dan tana gani da ni mace ci a'a halin ta ne bata ba ta da niyyar taimako haka zalikan zaka shiga wani ofis ka tadda namiji ba zai taimake ka ba halin shi ne amma kin ga ba lokacin da za a ce wai namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwan shi ya hana shi sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka a kansu bai ba sa taɓa haka saboda haka ya kamata mu ware wa'annan abubuwa idan mutum ya abu mace ta yi abu a daina ɗaukar shi wai mata gaba ɗaya kenan ita ta yi abin ta yadda take so bata yi niyyar taimako ba yadda kika shiga bata taimake ki ba a kowace zaki shiga ofis ko ba ofis ɗin da ka shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka To as long as ana wannan a ce women are enemies of women mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi to abin nan zai ta damun mu. za mu ta kaɗe. So ya kamata wannan abin mu kakkaɓe shi gaba ɗaya. Kuma idan kika je neman abu, naka cewa women da a turanci nake cewa su don't play the woman card. Idan kika je neman abu baki samu ba, kan ki ce a'a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba kan ki je ki zauna. Mm Ki duba ki gani me nayi da ban samu wannan abun ba, wane kuskuren nayi, ya zan yi in gyara. yanzu ko harkan siyasa nan ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da goma sha tara da ke karewa da suka haɗa da Chubahiro dudune da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com. Da Ai Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su Madalla a gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. To kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To Hafiz shugaba Donald Trump ya rataba hannu a dokar da ta bayyana addinin Yahudawa a zama wani sashe na tsarin zama ɗan ƙasa na musamman a Amurka tare da manufar kawar da yawaitar kyamar Yahudawa da ake yi a jami'o'in ƙasar. kasar amurka ta yi matsayar amincewa da bukatar iran na musayar fursunoni tun da kasashen biyu suka yi musayar fursunoni a zurich a ranar asabar ta hanyar shiga tsakani na kasar switzerland an kama tare da tsare gwamnan nairobi babban birnin kasar kenya a makon jiya inda aka tuhume shi da laifin yiwa tattalin arziki to annati na miliyoyin daloli to sai dai an ba da belin gwamnan na gundumar nairobi a jiya laraba kwanaki biyar da kama shi wannan ya sa masu gabatar da kara wato suke ganin cewa wato kama mbuti da ake yi wato bai da wani tasiri na tabbatar da gaskiyar yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaban ƙasa uhuru kenyatta masu gabatar da ƙara dai sun ce mbuti da wasu makarabansa sun sami kuɗi dala amurka miliyan uku da dubu ɗari biyar ta haramtattun hanyoyin ba da kwangila da kuma biyan kuɗaɗe. a ƙarshe bayyanar rahoton da aka daɗe ana jira na binciken hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a kan yakin neman zaben shugaban ƙasa donald trump a shekara ta 2016 ya bayyana babbar baraka a cikin gwamnatin akan asalin binciken to masu sauraron mu nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Kada a manta za a yi aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar imel ah, ta adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma murtala faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma ci bahiro diodine da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz baballa daga nan sashen hausa na muryar amurka nake cewa sai mun haɗa shirin mu na hantsi huta lafiya. Afrique. Le monde aujourd'hui.